بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna cikin littayin askari fatahul jawad muna shahi na 455 ko da hudu ko da 54 ko na eh shahi na ina kwana a a da a muna shahi na 454 muna cikin kitabul mawarith muna fasalin yau tabaru da hunsa kuma muna akan gaba ta وإن تساوى أهواله مشكل له نصفه نصيب ذكر وأنثى كفن شاء وآسد كفن شاء وآسد نما أقوانكو wato mun bayani akan abin da shahi halayen hunsha na mukaddima amma ba mu yi bayani akan abin da shahi halaye ne waɗanda sun ka shahi addubi ba wanda yake wannan sai gaba ko kuma bayan hasalin to mun yi misali guda biyu ko uku na kunshako inda malam ya ce kahunsa wa afidin kama inda mai mutuwa ya mutu ya ba kunsha sannan ya ba asibi to a nan matsalolin hunsha dole za a kula da su matsalatu unusatihi min isnaini wa zukuriyatu wahidun matsala ta zaman hunsa wato mace in mun ka ɗauki hali ne mun ka ce macana to matsala ta gado tun daga asibi ga ita hunsha amma matsayinta na mace domin ga farjin mata ya ka bauli ko kun balaga ta bayar da tashi macana na to matsala daga biyu an ka buga biyu sai a ba ya mace din nan ɗaya cikin biyu nisfi da farilla asibi sai ya ɗauki guda da asici matsala ta ƙari wanzu kuriyatu wahidun in ka mun ka ɗauki matsalar hunsha namijina domin hukunci ya bayar da cewa shi ɗa namijina wajen balaga ko wajen bauli ko ko wajen gemi ko nono wannan dukiya kenan daga ɗai ɗai ɗin nan hushe ku abin nan shi wannan ɗaya kwashi kaya na yi asiri ko shi ko shi kuka ɗan ya mutu ko ba haka ba to amma ya mun ka ɗauki matsalar cewa a'a kunshana mushkilun funshana mushkilun to in mun ɗauki can matsalar zama mace mun ga ɗauki matsalar zama namiji to nan matsalar zama namiji dafilun ta shige cikin biyu fadaribin ne sai ka bugi biyu fi halataihi ga halaye ne na wajen gado ta kun arba'atan sai ta zan hudu to wa farilatu tazkirihi farilla zaman hunsha namiji fi ta'anisihi a cikin zama ne mace bisnaini wa aka suhuma da wahidin sai mun ɗauki cewa namiji na ƙaddare mun ka ɗauki mace na ƙaddare nawa kenan uku to sai mu ɗauki halaye ne sai mu bugi uku da su sai mu ce bajwun ko ba haka ba sai shidda kenan ko to don haka shi ya sa ka jama'a ce wa zalika salafatu can halin nan na matattuka da halin nan na zama namiji to waɗannan waɗancan ahwalu na gado muka ɗauke su muka bugi uku ba uku kenan ba shida kenan ba wannan gajiyar hanya to uku ɗin ga da an ka bugi shidda da suwa wa hiya lahu su ba su ba hunsa cikin shidda an ba hunsa uku saura nawa to walil asibi wahidun shi ko asibi na sai a bashi guda saura nawa to biyu wa baitu malil muslimin fihi yastakil bi hayth la warisa aw ma fadal sai akai bitul mal ba mai gado eh ban ji ba a yi ba babu jama'a musulmi da hmm? sai a ba su ba kuna na kuna ta kuna ta aikace aikace ba kuna na kungiyar jama'a su izalatul bid'a wa qamatus sunna ba a aiki aikin nan da aka yi na mutum guda na eh, to da ba baitul batulman nawa na kayan jama'a na eh. ta lokacin aka ba kungiyar wayanda aka raba da su aka raba kungiyoyin addini to shikenan to shike to alhamdulillah to alhamdulillah hmm. to mun gane karatun mun gane karatun to tunda mun kawo nan wata tada'ul ahwalu to sai mu kuma akadiriya mun shi shekaran ja akadiriya da mun kai magana cikin misalan da mun ka su a kanin mu shigo nan mun yi aka diriya misali nuna mun kai shigar ja misali biyu ko don na so a ba da misalai guda uku mun yi biyu ko to aka diriya bari mu bashe ta sai ta zama in kun ga akwana nan in ba akwana mutum mu kara gaba a bari dai a ba su ta kwana ah? akidiriya akidiriya ai kun santa ita wannan dama ta ta sauki to kaga can da muka yi misali uku na misali biyu to matsala ta akidiriya in ya zama mata ta mutu ta ba miji ta ba uwa ta ba kaka ta ba yar uwa sai yar uwa ta zama ita ce kun sha mushkilin yar uwa ta zama kun sha mushkilin kun ga tushen dukiyar nan wato daga bakwai za a kai ta tara in aka kai ta tara ne eh, daga shidda da shidda za a kai ta tara in aka kai ta tara da aka raba kun ga aka ba miji cikin da an ka buga shidda nawa miji kaso an ka ba shi uku uwa mita ta kaso Eh? biyu ta kaso ko sai an ka ba ta biyu saura ne sai an ka ba yar uwa kaka ya ce wa sai an ka to a ba shi sudusi ita ko yarwa sai an kai mata auli da uku sai an ka ba yarwa uku sai kaka ya ce a ita dai an ka ce to kai da tibi kaka sai ce to gana ta gama sai juya sai aka kama riga ta an ka ce ba a kafa shinku da to sai an ka bugi tara da uku jada zaku shi ta yi to ito gabil gara yawa an na ha ta tablugo sab'an ba da ishiri da ta tajma'a wala zawjatin atun wala al'ummi sai tatun tun ثمانية للجد والأخت arba'a. to da anka to anka ba uwa an ba yar uwa hudu din ga an ka ce ai kun sha mushkilin ta an ka ce a sha sai anka ka amshe biyu sai anka ka bar mata biyu Anka ba kaka biyu din ne gama ya dashi goma da nawa gare samaniyatu lil jaddi ta sai an ka dauki biyu sai an ka ba to nan in ya uwa za abin ga kun sha mushkilun na to kaka goma ka samu su ba su ragata ina misali ne muku uku biyu jiya shi kan jiya nake akwai na uku to yanzu wata talahul wata talahul ahwalu nan za a kwana bi ta'addudihi shi kenan.